sunana abdurrahman hassan to abdurrahman hassan kana ɗaya daga cikin 'yan asalin tarayyar nigeria mazauna nan eh, jihar da makarama a jamhuriyar niger kwanaki biyar kaɗai ya rage aje ka zaɓe a ƙasar ku tarayyar nigeria wani fata gare ka eh, ina fatan allah sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya kuma ina fatan allah ba mu shugaba na kwarai wanda zai yi fiye da ma abinda wanda zai bari kana da gurin koma gida ka yi zaɓe ko kwa a gaskiya ban da burin komawa gida in yi zaɓe me yasa gaskiya abin da yasa ko ina can ma din ni ba zan yi zaben ba saboda ni yanzu gaskiya abin da na fahimta zaɓe ya riga ya zama wani abu wanda zaka je ka yi ko ka zaɓi wanda kake so din ba dole bane a bashi in kuma ma shi din ka zaɓa shi din shi ma ba dole bane ya zama mai adalci a wurin ka kawai mu ni gaskiya na ba ma Allah zaɓi me yasa saboda mun yi zaɓen baya ban mu ji daɗi ba wanda muke ya ci ba mu ji daɗi ba to kuma nan gaba ɗin ba ma mu san wane ne wanda za mu zaɓa ba wanda zai mana abin da muke so yasa kawai muka ba mu Allah zaɓi ko ni kowaye ya ci Allah sa shi ne mafi alkhairi a na. to eh, ana ga cewa akwai 'yan takara daban-daban a Nigeria eh, da za a ce takwarorinka waɗanda ke Nigeria za su yi zaɓe ganin ka wa dace su zaɓa gaskiya ba zan iya ba su in ce wai su zaɓi wani ba saboda ni abin da na fahimta 'yan siyasa da kake gani bakin su ɗaya ne komai nasa ɗaya ne in wannan wanda kake baka so ɗin ya ci zaɓe gobe in ya hau mulki tare za ka gansu da wancan ɗin wanda kake so da wanda wanda kake so ɗin da wanda baka so ko ka ga sun dawo sun zama jam'iyya ɗaya kai kuma ka can kana can kana adawa ka kana sewa na sewa na sewa ne gobe jibi su suna jam'iyya ɗaya yasa ni kawai ban iya cewa ka zaɓi wani kawai dai ka zaɓi wanda kake ganin kamar ya kwanta ma a ranka amma ni ba zan iya zaɓo wani kuma ba zan iya cewa kai je ka zaɓi wani ba wanda kake ganin ya fi ma je ka zaɓe shi Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi malam dauda nasir ta jiha ta katsina a tagarawa local gamiya Mm, to gashi nan kwanaki biyar ya rage a ga zaben eh, a tarayyar nigeria musamman na shugaban kasa a matsayinku na 'yan asalin tarayyar nigeria musamman daga jihar katsina eh, mi ku game da zaben da za a yi fatan da za mu yi sai dai mu ce allah ya yi da ni allah kuma ya zaben mana shugaba mafi alkhairi a gare mu duka dai shugabannin nan namu ne ba mu da wanda za mu yi da ce ba namu ba ne ba Allah su ya san mafi alkhairi kuma gare shi muke roƙo kuma gare shi muke mika muke mika adda da gare shi Allah gare ka muke nema ya Allah mu dai ba mu san mafi alkhairi a gare mu ba kai ka sani ya Allah ko ma waye wala abu haushan wala ba haushan ba Allah ka amintan mana mafi alkhairi a gare mu kai ga cikin yanayin halin da muke ciki ya Allah ka fitar da mu kuma Allah duk wanda Allah ya ba mu ya Allah Allah ka taimake shi ya taya shi jagoranci haƙin da ya ɗauka Allah ka taya shi ya idani ya kamanta adalci bisa talakawan shi na Najeriya amin sun amin to a matsayinka na ɗan katsina eh, akwai yiwuwar ka koma gida eh, ka yi zaɓe to yiwuwa sanin gaibi sai Allah idan ina da kaya a wurina gaskiya ban da damar da yi zan yi zaɓe amma mi zaɓen da zan yi idan ne addu'ai tafi zaɓen da zan yi kullum ina roƙon allah gare mu duka musulmin najeriya da mutanen cikin najeriya kullum muna addu'a allah ka yi sayar mana shugaba mafi alkhairi a gare mu to a ƙarshe mai ku game da zaɓen da za a yi fatan da muke a kowane lokaci allah yadda aka zaben ne taho lafiya allah ka sa a ida shi lafiya kenan kuma a takaice baka da sha'awar koma gida ka yi zabe gaskiya ban da sha'awar zan koma zabe saboda ba saboda komi ba saboda yanayin kasuwar da nike idan kayana ba su kare ba kaga ba da za in yi zabe kaga in na je zabe kan shi zan gyara ni kuma ban gyara nau ba amma idan kayana sun kare zan iya zuwa in zaɓi bisa umarni ne na ɗan ƙasa amma ana ƙuri'a ka ƙuri'a ta inci na haka ne amma mi zai sanya gaskiya dalilin in dai kayana ba su kare ba da zan in je gida ko ba ka bane ba amma in kana sun kare ina da kudirin da zan je in zaɓi abin da nake so a rayuwata kuma kullum ina da yaƙini insha Allah wannan zan zaɓa insha Allah yana da niyyar da zai yi zai taimaki talakawa insha Allah to mi kiranka ga 'yan uwanka waɗanda ke a nigeria game da zaben da za a yi kiranka gare su ni dai a kowane lokaci tunatarwa a kowane lokaci ya mu 'yan najeriya a kowane lokaci muna tunatarwa ba da gani ba dukkanin wani musulmi abin da yake roƙo kowa ya duba cance zaɓi cancanta kowane ya zaɓi kowane ne zaɓa abin da yake so kuma a kullum yana tunanin wanda zai zaɓa mai tausayin talakawa ne a kowane lokaci allah ta shi riko gaskiya bana da ra'ayi to duk abin da Allah ya zaba mana mun fi murna da shi kuma yana farin ciki akan hakan to amma ni ba abin da zan ce masa fatan alkhairi kana da niyyar koma gida ka kada ƙuri'a gaskiya ba na da ra'ayi me yasa hmm? me yasa to saboda abin da yasa abin da yasa bana da ra'ayi to wancan lokacin mun yi to zaben kai ba shi bane zaben Allah shi ne to mun ba mu Allah zabi kawai to mi kiran ka ga takwarorin ka ga waɗanda ke Nigeria wanda za su fita nan da kwanaki biyar su kada ƙuri'a mi kiran ka gare su ina masa fatan alkhairi ubangiji Allah sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya fatan da zan yi masu kenan a ra'ayina ai bai wuce nima in ya fatan alkari da adda Allah ba da zaman lafiya musamman ma dai tashi tashin hankula da ake a can Najeriya to eh, kwanaki biyar da suka rage wasu abubuwa ne ya kamata 'yan Najeriya su yi nazari da su don zaben shugaban da ya dace to mataki na farko dai abin da nake gani shine adda sannan na biyu kuma a cire son zuciya mutum za ga ko an ba shi kuɗi ko kuma yana ganin ra'ayin shi jam'iyyar da ya kamata a zaɓa to mutum ya kamata a duba ba jami'a ba eh, akwai yiwuwar komawa gida kaɗa ƙuri'a a ni ko na komawa ba zan yi zaɓen ba gaskiya ba mu ni ban ma da katin da ake yin zaɓen ba ban jawa hmm. to a ƙarshe mi ka ga 'yan nigeria 'yan uwanka da ke gida waɗanda za su yi zaɓe waɗanda suka samu kati kuma suke da damar yin zaɓe eh kira na gare su daman ba zai wuce akan an sa kuɗi ba da ina tunanin kamar ba ma za a ware kuɗin ba saboda matakin da gwamnati ta ɗauka na canza kuɗi to za a ga mutane ana amfani da yunwa da talauci da ake ciki ana ba su kuɗaɗe domin shi dan siyasa ya cimma wata manufa ta yi shi to kuma da wanda ya ba kuɗi daman zai ci riba kuɗin shi a gaba kuna ga wannan hanya da shugaban kasa ya ɗauka ta canza kuɗi za ta dakile amfani da yauwa za ta kawo ci gaba sosai gani da masu ba da kuɗi domin su sai ƙuri'un talagawa zama na gari don zaben mu ba zaben mu eh ina jin ka a batun zaɓe mu muna nan hmm. amma muna roƙon Allah Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari hmm. dan mun yi gaskiya ba mu ji daɗi ba mhm. hisa ni na haƙura ma na zaɓi hmm. saboda duk abin da ka zaɓa domin Allah wahala mutum ke shagon mazaɓin Allah kawai yasa kawai ga mu ba za mu je gidan nan zabe ba daga wata jiha kuke ni da kawunto nake jihar katsina nake jiha na su shugaban kasa mai yawa dan zaben da muka gaskiya ba mu ji daɗi ba mm. yasa kuma mu mu hakura da zabe mm. ko mu ban mu Allah zabi da abin da Allah ya kawai daidai ne to mi kiran ku ga yan Nigeria da suke zama. kira kawai mutum ya kasu ce za su yi jam'iyya cancanta ake bi mm. aka ce za a jam'iyya ba za a kare ba za a fita cikin wahalar da ake ciki ba da yanzu gaskiya Najeriya tana cikin wani yanayi ko manyan ta su suka ta cikin wannan wahalaki domin allah amma abu cancanta ya kamata a bi ba wai jam'iyya ba duk wannan siyasa ta jam'iya duk ta kau kawai yanzu an duba cancanta kawai mutum ya kamata a yi ba jam'iyya ba shine kawai magana ta